ko da farkawa ta ganin hajiya na yi tana kuka cikin damuwa duk da ban san me ba na riga na san nadama take yi akan abin da ta min Lallaɓa ni ta rika yi ne ko na ƙara langwabewa domin samun biyan bukata na ce hajiya ki taimaka ki aura min fido wallahi na alƙawarin rike ta amana shiru tai bata ban amsa ba sai dai na san da sauki ba kaman da ba da da ne sai dai ta bata rai ta zagen a gidan na kwanaran nan washe gari da gudu amara ta take sanar da ni hajiya ta amince da batun aure na da fidu. a cewar ta karma rabo ne yake so ya zo duniya ta hana Allah ya kashe ta kuma a auren sujada ne ina yi wa Allah godiya da ya nuna min wannan rana don ni daɗi na ji a raina ƙarshen wahala ta tazo ko in ce ƙarshen sakayya nadara, kamar yadda mutane suke faɗa wanda ni a yanzu gani nake duk da ni ne ajalinta rabo ne ya kashe ta domin da tana ba zan aure fido ba Allah shine masani akan al'amuran kansa duk da haka ban nuna na tsaki a damuwa ta ba da na je gaishe su a fado alhaji ya kalle ni cikin tausayi ya ce sannu ko kaman ba aliyun da na sani ba dan gaye dan kwalisa yanzu duk kai baki ka fita hayyacinka so sa kaina ne ina murmushin karfin hali hajiya kuwa sai tura min sakon harara take kaman ba ita ce take kan kuka ɗazu ba ka ce ka yi sai yar uwarka dama mahaifiyarka ce ta ki amincewa amma yanzu ita ma ta amince yanzu za mu garzaya zuwa neman aure sai dai ina so Aliyu ka yi hankali kaji ka nutsu mata da kake ganin su ba a biyo yarantar su har yau ba mu sarrafa da Zahara akan menene ba amma ni ina kyautata da tangajen hakurinka ne kawai ka koyi haƙuri da fahimtar mace kaji kowa daga gani da haka yake rayuwa in baka fahimce su ba to an rinka rabuwa da su kenan shiru ne har ya gama wa'azinsa wanda na ɗauki kowanne na saka a raina dan ni yanzu jina nake yi kamar ban taba aure ba yanzu zan fara cikin satin aka kai gaisuwa aka bada sadaki aka sa rana har lokacin bana ganin sassauci a gun fido asali ma ita kam tattarawa ta ta bar gidan wai ta je gidan hajiya tika garsu yadda ba zan iya zuwa ba tunda ta sanya kamar yana gun haka sauran yan uwan na dara ni da kaina na siyo kayan gyaran gida ina tsaye suna gyara da kaina na ji na hado kayan ta wanda daga daga nadara har babu wacce ta sami irin shi na tura mata kuɗi a account ɗinta duk da bata tambaya ba bata kuma neme ni ba illa sako da ta bayar a bani na buɗe takarda cikin zumuɗi duk da ga waya amma ta tsallake ta yi takarda jikina na bari na buɗe na fara karantawa kamar haka dai na farin cikin ganin wasiƙa ta dan na san yanzu haka jikin rawaye. yake na yi ne dan na sanar da kai cewa ba na son rawan kai ban kuma ce ka samun dukiyar ka account ɗina ba idan ma da shi kake siya zuciyar yan mata to ka sani nawa yafi karfin dukiyar ka magana ta biyu farin cikin burinka ya cika zaka aure ni kai ka ashe har ka manta laifin da ka aikata wa rayuwata kana tsammanin zan manta ne ka yi shirin taron bakin ciki a rayuwarka a cikin gidanka a mafarkinka a duk yanayin da kake ciki ya ga wasikar na ko a jikina domin babban burina na aure ta kuma tunda an amince komai zai zo cikin sauki haka dai aka fara shirye-shiryen biki ba yabo ba fallasa ta yi biyayya duk da ban san yadda iyayenta suka saka ta ta amince ta kuma daina nuna damuwa ba har na fara tunanin ko tana sona ko boyewa take yi walima aka yi sanan daurin aure mami wannan karin ta ki yin dina a cewar ta kunyan jama'a kaɗai ma ta ishe ta ran da aka daura aure ta zo ta zaunar da ni kamar karamin yaro aliyu wannan karin ba doka nake saka maka ba roƙonka nake yi don girman Allah ko bayan raina ko fidausi yankan fatar jikinka take yi tana ci ban yadda ka sake ta ba saboda za raba zumunci in ka san cutar da baiwar Allah za ka yi ka faɗa tun wurin musamman komar mu in har ka sake ta ban yafi maka ba Allah ya isa tsakanin da kai kuma wannan ne karo na farko da hajiya ta mun kashe di mafi ban tsoro kai na kasance hajiya wallahi ina santa ki yi haƙuri don Allah insha Allah babu abin da zai faru jiki a sanye na koma falon alhaji shi ma haka ya ajiye ni kamar karamin yaro ya min wa'azi sosai ya gwada min rayuwar mata da yadda ake tafiya da su ya ce su mata da kake gani rauni gare su kuma kai zaka tarbiyyantar da mace yadda kake so ku yi rayuwa haƙuri da mace dole ne karka ce za ka yi wa mace dole ba a yi musu kuma ka yi haƙuri ka yi haƙuri sannan ka yi haƙuri ka kai zuciya nesa ka ji ni ko babana na gida kai sannan ya samin albarka na tashi na fito jiki a sanyaye a ran aka kai amarya da daddare wannan karan ba a yi bidiyan kai ta gidan mu ba tukunna kai tsaye gidan da aka kai ta har lokacin gaba na faduwa yake yi haka kawai nake bala'in jin tsoron fido kaji na je na siyo da fresh milk ɗaki na na nufa na yi wanka na canza kaya sannan na nufa hanyar ɗakin ta ina murɗa na ji an saka ki na buga amman shiru kake ji na kira sunan fido kamar murya za ta fita amma baiwar Allah nan ko motsin ta ban ji ba na ajiye kajin nan na jingina da bangon kofar ɗakin na rasa me zan yi a nan bacci ya kwashe ni ban tashi ba sai asuba ina farka na ganna ya kaman kayan wanki na janye jikina na yi daki na dauro alwala na nufi masallaci dawowa ta naga dakin abu da na leka na ganta akan sallaya na isa gun na zauna na jira naga ko za ta idar baiwa Allah nan da ta fara sallah sai da nake samu wani baccin kafin ta idar na farka na samu ta yi wanka tana zaune tana danna wayanta gaishe ta yi sama sama ta amsa tare da ce min zan gyara daki na ka fita don Allah jiki a sanye na fice na yi wanka sannan na fito wani ranar a ɗaki ta yi shi da zarar na shiga za ta ce min na takura mata haka nake fita tsuntsun. sati ɗaya muka jera da fido muna wasan kura da zarar na zauna abu sai ta tashi asali ma sai in ga kamar kyankyami na take yi da zarar na fita sallar magariba kafin na dawo za ta danna kofar ta sakata sai da safe kuma rannan da na gaji tun daga asuba a gida na fara sallah na ki matsawa balle ta samu hanyar kulle kofa magariba na yi na tattara sallayan na shiga ɗakin da shi da kayan tina da kajin da na sa a kawo min duk na ajiye ta shigo tana kallo na rike da kunkumi ka fitar min daga ɗaki ina zaune a gefen gado ban kalle ta ba balle na nuna na san abin da take ta ƙara matsuwa magana nake maka na kalle ta ido na yayi jajawar wanda ni kaina ban san halin da nake ciki ba surata ta ta juya ta ɗauki filo ɗaya za ta fita hakan ya tabbatar min da lalle tana da niyyar bar min ɗakin hannunta na riko da ƙarfi ta juyo za ta fizge ta min yadda ta saba yi da sauri na riko ɗaya hannun na zira mata ido duk masifar da ke idan ta sai da ta tafi babu shiri juya kanta ta yi na sa hannu na juyo da kan nata sannan na ce ki kalle ni kimar rashin kunya kin san hukuncin macen da ta guje wa mijinta ko baki sani ba duk jikinta ya sanyi hakan ya tabbatar min da lalle tana suna ko da kuwa kaɗan ne dan da ba ta suna da fusge jikinta za ta yi ta bar mango kin wahalar da ni fido na san na yi kuskure amma ko Allah muna yi masa laifi ya yafi me yasa ke ba za ki yafe min ba kina amfani da nadara ne kina bata min amma na tabbata kina da hujja kita daban ki yi hakuri wallahi na azabta da yawa ke ce mace ta farko da na fara su kuma ke ce ta ƙarshe da yardar Allah ki yi hakuri fido sauran hawayen da ke makala a idona ne ya zubo jin ta nayi a hankali na ce mu yi sallah a sanye ta saka hijab na ja mu sallan isha sannan muka yi nafila na yo zan mata addu'a na ga hawaye fam a idanta a take na rikice me yasa me gidan Allah ki hakuri idan na bata miki rai na janyo ta ina rarrashin ta a hankali kuka ta sosai har da shishika abin har ya fara bani tsoro na rasa dalili gashi ta ki magana da kyar na lallaba ta na tofa mata addu'a sannan na shimfide ta akan gado washe gari da sassafe da rawar jiki na tashi na daura mata ruwan wanka na tashe ta a hankali amma kunya ya sa gaba ɗaya ta gagara fitowa ganin hakan ya sa na bar mata ɗakin domin ta samu ta kinsa jiki na rawa na haɗa mata abin karyawa na jera a danin ina jira ta zo mu ci ashe haka aure yake da daɗi idan kana so kuma ana son ka masha Allah yanzu na san nayi dace bayan samun fido a cikakkiyar mace na samu fido mace mai hakuri kunya ilimi hangen nesa da zurfin tunani ta dawo abun alfahari ga dangina ashe ta daɗe tana sona tun nadara na raye sai dai kasancewar yar uwarta na sona yasa ta hakura tabbas nayi dace da wurin na je na ɗauko jinaina fido ta ci gaba da rike ta tamkar yar cikinta wannan karin juni ta daina tsoro na ba kamar ta ba kasancewar kullum tana na, kuma ina haɗawa da addu'o'i Allah ya ji kan mahaifiyarta bayan shekara biyu shigowa gida ne don na gaji mun fito daga wani sajiri na tarar da junaina a tsakar gida tana gani na ta zo da ta- abba mama oyoyo na yi dariya sosai ina jan ta har muka shiga ciki ai ko fido ce ta faɗo a ciki na ita ma da salon nata oyoyon wayyo zaki kashe ni kana mutuwa zan bi ka ina kika bar rahama da amira suna ɗaki mu je ni kan ba na hana kike bar min yan biyu su kaɗai ba dan kin samu Allah ya baki su wannan baiwa haka tana murmushi ta riko junaina muka je har ɗakin na zirawa yan biyun da Allah ya bani kyauta ido suna bugun kama da ni hawaye na ji sun fito min na sa hannu na goge fido ta kallon sannan ta ce za ka fara ko mhm. ba abin da zan fara Allah ya ji kan nadara Allah ya san dalilin ɗaukanta rabon wannan yan biyun domin kuwa da ina aurenta ba zan taɓa auren ki ba Allah ya bar wa kansa sani Allah ya bar min kima ta na rungumo ta ina goge hawayen da suka makale bisalam na gode da kai ta haƙuri da ni har na gama wannan littafi da fatan faɗakar da ke ciki za ta amfane mu gaba ɗaya gare ku samari da 'yan matan yanzu masu wulakanta masu son ku mai kuɗi talaka mai kyau ko marar kyau duk daga Allah ne mu bar wulakanta masu son mu domin bamu san inda gobe za ta je da mu ba jinjina ga rubuciyar wannan littafi Hajiya Bi nazar Umar sai kuma ni da na kawo muku littafin Umar mai sanyi limamin tsakar gida ku kasance da tashar tsakar gida inda zan ci gaba da kawo muku labarai masu nishadantarwa da ƙayatarwa bisalam